kira mana alajin nan a waya mana na gaji da jira wallahi wani arni jira biyar biyar sai ka ce abu wanda kyauta za a baka ya alaikum barkan ku da dai dan fillo an fitar kenan na mu zure mutum a ka to ba ai sai an hande mu mora jam jam kallo ta shore da wallahi sannun ku dai ya da haske wallahi na ji a wallahi wani shi alaji bai zo ne tun da shi muke jira yanzu karfe biyar tun da shi muke jira so dai dare ne zan sai dusa ah, wallahi ba damuwa zai zo yanzu yanzu nan ya kamata layi ya zo hmm. ba kuma ni ma zan jira ta anan alhamdulillah yarmakallah rabbana walakal hamdu <laughs> alhamdulillah na gode Allah na faɗa daidai da za su min kallon jaki da ban faɗa daidai ba amma yanzu na faɗa daidai suna min kallon mai ilimi